daga nan kuma mu zo muku da shirin na kisoshin rayuwa sai kuma tafsirin alkur'ani mai tsarki da muka saba kawo muku a dalilin wannan wata na ramadana mai alfarma waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk waɗannan kamar da aka saba sai an fara da jin shirin na kokun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin 4 ga watan Afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 3 ga watan Ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare kuma sun cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wata 4 ga watan Afrilun shekara ta 1949 aka kafa kungiyar tsaro ta NATO manufofin kafa wannan kungiya dai sun hada da fuskantar bazanar tarayyar soviet kasashen kungiyar tsaro ta nato sun hada da belgium faransa luxembourg holland ingila canada denmark ireland da italiya norway portugal amurka sai kuma daga bisani kasashen turkiya da jamus girka da spain suka shiga cikin kungiyar dukkanin mambobin kungiyar nata dai sun amince akan cewa duk wani harin da za a kai wa daya daga cikin kasashen mambobi kungiyar yana a matsayin kaiwa dukkanin kasashen hari ne kungiyar nato tana cibiya a birnin brussels na kasar belgium sannan kuma tana da babban kwamanda guda ɗaya a shekara ta 1960 kasar faransa ta rage dogaro da wannan kungiya inda ta janye babban kwamandan sojinta daga kungiyar duk da faduwar tarayyar soviet a shekara ta 1991 kungiyar tsaro ta nato ta ci gaba da wanzuwa sannan kuma tana kara faɗaɗa samuwarta a gabacin nahiyar turai kasar amurka ce dai ta yi babakere a cikin lamuran tafiyar da kungiyar tsaro ta nato masu da kukun san cewa shekaru 62 da sa gabata rana irin ta yau wato 4 ga watan afrilun shekara ta 1960 kasar senegal ta samu yancin kanta daga hannun turan faransa in mulkin mallaka kafin haka dai turan portugal ne suka fara mamayar kasar senegal a cikin karni na sha 15 miladiya sai kuma a karni na bakwai turan faransa suka mai gurbin turan portugal wajen mamaye kasar senegal amma bayan raunin da faransa ta yi a karshen yakin duniya na biyu a cikin shekarun 1960 ta bar da 'yanci ga kasar senegal da ma sauran kasashen yankin waɗanda take wa mulkin mallaka a lokacin senegal tana da fadin ƙasa kilomita marabba'i 196 sannan tana da kwaftaka da kasashen mali gini gambia da kuma murtaniya sannan kashi 94 cikin 100 na mutanen kasar musulmi ne daga ƙarshen masu ko kun san cewa shekaru 54 da suka gabata rana irin ta yau wato 4 ga watan afrilun shekara ta 1968 martin luther king jr shugaban bakakin fata masu gwagwarmaya da wariya a kasar amurka ya rasu sanadiyar harbin sa da bindiga wanda su mutane da ba a san ko suwa ne ba su yi an haifi king a birnin atlanta a shekara ta 1929 martin luther king jr ya sami digirinsa na farko a jami'ar boston sannan kuma ya shiga gwagwarmaya gadan-gadan da gwamnatin kasar amurka wadda take bautar da amurkawa bakakin fata tare da nuna masu wariya a lokacin ken ya jagoranci zanga-zangarin allah wadai da wariya da ake nuna ba a fata a amurka yakan gabatar da jawabai na jan hankulan amurkawa kan haka inda kuma kalamansa sukan yi babban tasiri har a cikin zukatan fararen fata na kasar martin luther king jr ya karbi kyautar nobel a shekara ta 1964 saboda aikansa na kira zuwa ga girmama dan adam ba tare da la'akari da launin fatarsa ba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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an sha ruwa lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalimar habin ashirin namu na wannan lokaci. jerin shirshirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya ito da farko ga muhimman kanunsu a najeriya daga yau ne za a rufe layukan waya waɗanda ba su yi rijista ba iran ta ce idan amurka na son cimma matsaya a vienna dole ne ta sake salon siyasar ta akan wannan batu an cimma yarjejeniyar kafa sojojin haɗaka a tsakanin kiyar da mashar a sudan ta kudu yanzu kuma ga labaran da ke da ke daraktan hulɗa da jama'a na hukumar sadarwa ta ƙasa a najeriya ncc dr ikechukwu adinde da shugaban sadarwa na hukumar nimc mai kula da lamba na ƙasa sun bayyana cewa matakin tushe layukan wayar waɗanda ba su rijista ta lambar nin ba zai fara aiki ne da daga litinin 4 ga watan maris na shekara ta 2022 da haka gwamnatin tarayya ta umarci kamfanin sadarwa su toshe layuka na waya waɗanda ba su da lambar shaidar ɗan ƙasa ta nin matakin da gwamnatin tarayya ta shirya ɗauka ta ranar 31 ga watan maris ɗin da ya gabata a sanarwar da aka saki ministan sadarwa na najeriya isa alifantami ya yi bawa in najeriya da bin umarnin gwamnati wajen rijistar layukansu da lambar ɗan ƙasa ta nin kawan dai mutane miliyan 125 ne suka miƙa lambar nin don yin rijista kamar da kuma hukumar nimc ta samarwa mutane miliyan 75 lambar ta nin tun a shekarar 2020 shugaba buhari ya ba da umarnin a yi aikin hada layukan wayar 'yan ƙasa da lambobin nin domin dakile matsalolin tsaro da kuma samar da hanya mai sauƙi na baiwa 'yan ƙasa tallafi an yi ta ɗage wa'adin rufe rijistar layukan saboda baiwa 'yan najeriya damar su kammala yin rijistar amma alamuna nuna cewa wannan ɗagewa ta zo ƙarshe da yau litinin kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya ce idan har amurka tana son cimma matsaya tattaunawar da ake a vienna to dole ne ta gaggauta daukar mataki na siyasa da ya dace a cikin manema labarai na mako-mako wanda ya saba gabatarwa a birnin tehran a yau hatib zade ya yi tsokaci akan matakin da washington ta dauka na sanya sabbin takunkumi a kan iran duk da ci gaban da ake samu a tattaunawar vienna inda ya bayyana cewa amurka ta kara ɗaukar irin waɗannan matakai ne masu cin karo da juna sa dai kowa san mahukuntan amurka abinda suka yi hannun riga da abin da suke rayawa na cewa suna son a cimma matsaya a tattaunawar vienna ya ce abinda ta yi yana ƙara saka shakku matuƙa kan hakikanin manufarta ya ce abin da ke da muhimmanci a wajen iran da shine aiwatar da abin da aka tsara a ƙasar domin al'ummarta ba manufofin da aka tsara su akan al'ummar iran a washington da fadar white house ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya ƙara da cewa don har amurka tana son a cimma matsaya to dole ne ta ajiye duk wani batu na siyasar da ta saba aiwatarwa akan iran idan kuma ba haka ba tattaunawar biyanna ba za ta je ko ina ba to jama'a masu rai kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugabannin sudan ta kudu da ke rikici da juna sun cimma yarjejeniya game da kafa sojojin haɗaka biyo bayan jan kafar da aka ta samu dangane da kawo ƙarshen takun saka a tsakaninsu su gidan radon faransa ya ba da rahoton cewa shugaba salva kiir da kuma babban dan sa ko mataimakinsa rek machar sun amince da kafa rundunar soji ta haɗin gwiwa batun da ke cikin gaggan batutuwa guda biyu waɗanda suka gaza fahimtar juna a kansu lamarin da haifar da cikas game da wutar da su ta shekara ta 2018 wadda aka yi fatan za ta kawo ƙarshen zubar da jini na tsawon shekaru biyar da aka yi ana yakin basasa a ƙasar sudan ta kudu martin abuja shine wakilin machar wanda kuma ya rattaba hannu akan yarjejeniyar ya kuma ce zaman lafiya ya ta'allaka ne da tsaro sannan kuma sun amince da wannan yarjejeniya domin a samu ci gaba ministan kula da harkokin fadar shugaban kasa a sudan ta kudu mariel benjamin ya ba da wannan yarjejeniya wadda aka cimmawa bayan makwabciyarsu sudan ta shiga tsakani domin samar da maslaha 'yan bindiga a najeriya sun kai farmaki a kan wata unguwa mai suna unguwar maji a garin jere wanda yake kan titin abuja zuwa kaduna harin da yana zuwa ne kasa da sa'o'i 24 da sifita janar na 'yan sandan najeriya usman alkali baba ya zarce yankin tare da shan alwashin ganin an kawo ƙarshen aikan 'yan ta'adda wanda suka addabi hanyar rahoton da jaridar leadership ta bayar da ya ce 'yan bindigar sun sace mutane 22 garin na jeri wanda ke karkashin jihar kaduna yana kusanci da garin tafa na sabon wuse a karkashin jihar neja dukkansu dai akan wannan babbar hanya ta abuja zuwa kaduna mai fama da matsalar masu garkuwa da mutane to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya tattaro ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu kai ga taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. masu saurare barkanmu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan haɗa la yau barkanmu suka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi yawa fannonin su sani ba irin sanin shanu ba musamman kan abubuwan da fi nahiyar afirka a cikin wannan shiri namu za mu taɓo butun nan ne na harin da 'yan bindiga suka kai wa jirgin ƙasa da taso daga abuja zuwa kaduna a ranar litinin da daddare wanda ya sa hankalin jama'a 'yan najeriya suka tashi ya kuma sa su cikin fargaba wanda ni awar kunya zan ja akalarsa yanzu kuma ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi. gwamnan jihar kanuna a arewacin najeriya so da rufa'i ya yi barazanar cewa shi da sauran gwamnonin yankin za su ɗauko sojojin haya don kare rayukan mutanensu idan gwamnatin tarayya ƙarƙashin shugabancin muhammadu buhari ta kasa kawo ƙarshen harharen 'yan fashi a yankin domin tattauna wannan batun na harin da 'yan bindiga suka kai kan wannan jirgin ƙasa mun gayyato mejo yahaya shinko mai ritaya wani masanin tsaro a kadonan nigeria. to mejo in ka duba abin ne faru 'yan kwanaki kaɗan na harin da aka kai wa jirgin ƙasa nake zuwa daga abuja zuwa kaduna da mutane biyu sun yi maganganu haka masu ɗan nauyi kuma dukansu 'yan jam'iyyar apc ne masu mulki ya za ka auna maganganun mutanen guda biyu da gwamnan kaduna da kuma minista ameci fara da shi amecin to hakikanin gaskiya maganganun da shi ministan sufuri ya yi akwai kusan in ce alamu na ko in kula daga ita kanta gwamnatin tarayya kenan domin ya kamata a yi tun da shi minista ne kuma su ne yan majalisar zartarwa na gwamnati wannan magana da yanzu ke yi daga baya a ce an gabatar da ita a wannan majalisa kuma sun san da ita irin abin da ya kamata a tanada na kuɗaɗe domin a sa na'urorin da za su iya hango ko sun suno wanda duk ya zo ya yi wata ɓanna a wa'annan titunan jirage a ce an iya sa wa'annan kuɗin kuma an samar da wannan abin da ake bukata domin tsaro ne kuma ana tsaron lafiya da dukiyar jama'a ba abin da za a ce ya yi tsada wurin a aiwatar da shi musamman muna sanar da cewa wannan hanya ta jirgin kasa ba wai ta sauke wa mutane sufuri ba ne kadai a'a hanya ce kuma har ila yau ta sama wa gwamnati kudaden shiga to ka zai kenan ashe ko ta hanyar jiragen kawai aka ta'allaka neman kuɗin da za a yi aikin ashe za a samu irin abubuwan da za a sa na dai kenan na biyu muna da masaniya kuma su ma hukumomi suna da masaniya cewa irin wannan hari yana iya tasowa a kodayaushe a ƙasar da ake da ƙalubale irin waɗannan musamman wata shida zuwa bakwai can baya hukumomin tsaro na abin da ake cewa national civil defense sun fitar da wata sanarwa wadda ta kara da kafafen yada ah, labarai na zumunta cewa an hangi wa 'yan bindiga da suke yi wa hijira daga arewa maso gabas wato kamar 'yan boko haram kenan da iswa kuma suna tarewa ne a ah, kan hanya tsakanin abuja zuwa kaduna to wannan bayani ne na sirri da aka fitar ma kowa ya sani amma aka ce jama'a har an kawo irin wannan yanayi gwamnati wata ta mataki ba to kaga irin wannan akwai sakaci na aiki. to da sai mu kuma kan magana shi gwamnan kaduna yan rufa'i akan maganin da ya masu ɗan nauyi haka. to shi malam nasu yan rufa'i dama ya daɗe yana maganganu kusan irin wa'annan amma duk maganganun da yake yi a ƙarshe kuma suna cin karo da juna ko yana tukka da warwara ne duba da cewa muna sanakan hakika a irin kundin tsarin mulkin najeriya gwamnoni ba su da wani karfi na su amfani da rundunar soja ko na 'yan sanda ko su ba su umarni dole sai abin da gwamnatin tarayya ta yi to amma a inda suke so su yi abu na san rai suna neman yardan gwamnatin tarayya kuma ta sahale musu su yi amfani da sojojin zarafin mutane ko su yi amfani da 'yan sanda su yi abin da suke yi musamman abin da ya shafi gudanar da gwamnatin su don su samu su biya waɗansu bukatu nasu daga sadda aka fara samun matsaloli na tsaro a jihar kaduna gwamnan jihar kaduna ya kasance mai cika baki da neman ya nuna shi da matakin da yake gani ya kamata a ɗauka wanda yake kuma da shi yana da iko ya hakan da zai yi to amma duk da haka abin da ya tana ce maganganun shi ma suna cin karo da juna shine ai ya ɗauki wasu matakai a jihar kaduna waɗanda yake gani su ne za su kawo maslaha akan abin da ya shafi rashin tsaro inda har hana cin kasuwanni suka yi suka hana a rika zirga-zirga akan babura suka hana a rika amfani da mashin mai kafa uku domin sufuri suka hana a rika shigo da gawayi don al'umma su amfana suka sa aka yanke kafofin sadarwa saboda cewansu ana mu'amala da waɗanda ake ganin 'yan da niyan dan a rika sanin daga ina kira yake fitowa wanda yake in na laifi ne za a iya bin mai laifin jihar kaduna akwai maganganun da yake masu nauyi wanda ka fara yin su ɗaya daga cikinsu shine ya ce za a iya ɗauko sojin haya to kana cewa ba su da iko yan sanda da kuma soji har sana da iko na ɗauko su haya daga waje akan wannan matsala ta tsaro gwamnan jihar bai da hurumi bai da hanyar da zai ɗauko sojojin ta bangaren tsaro sai sun yadda sun san za a shigo da ita ne za a yi da ita to balle ka je ka ɗibo wasu sojoji ka ce kai kana gwamna za ka zo ka kawo su don su magance wannan al'amari wannan duk burga ce kawai yake yi kuma alamu ne na duk ganin cewa irin matakin da suka ɗauka bai yi tasiri ba shi yasa yake ganin kamar in ya kawo wannan magana a yanzu za ta iya wanke shi a fuskar mutane ko kuma a gaban jama'a. domin da an dauka cewa wannan hari boko haram ne suka shirya wannan hari sai kuma ke cewa daga baya sun zan kai da masu yan fashin daji haɗa kai kama wannan cewa ake sun sun tubu ɗin nan a kuma maiduguri kawai duk kawai kame kame ne kawai ba gaskiya ba ne. to ni dai bisa bayanan tsaron da muka sani na can baya an riga an faɗi cewa lalle lalle yan boko haram da su da yan iswap ɗin nan suna ta yin hijira suna biyo hanya suna towa har suna tarewa a wannan yankuna. kuma duba da irin yadda wannan hari yake za ka san cewa to zai wahala a ce 'yan fashin daji ne kadai na ɗaya kenan na biyu kuma za ta iya yiwuwa mutane suna tunanin cewa 'yan fashin daji ne ba don kuma saboda maganar tuntuɓa da aka fara na a bada kuɗin fansa saboda su 'yan kungiyar boko haram da 'yan iswa ɗin nan ba a san su da magana na karɓar kuɗin fansa ba to amma a bisa dalilai na buƙatu sa iya yiwuwa su fara neman kudin fansan ko ba komai don su kara karfafa kansu a wannan yanki in ya so daga bayan sun samu zama sosai sun samu irin duk abin da suke bukata kila sai su daina magana karban kudin fansan amma kowa ya san irin wannan hari da aka kawo ba irin hari ne wanda 'yan bindiga can suke kaiwa ba da yawa 'yan bindigan nan an san za su zo ne a mashira su zo su yi abin da za su yi sannan kuma su tafi in ma mutane za su ɗauka su ɗauka amma a wannan ana jin yadda wasu fasinjoji daga cikin jirgin suke faɗan cewa an zo da motoci ne ma an ajiye su a kusa inda aka kaɗa mutane aka zuba a motocin nan aka tafi da su kaga wannan ya sha bamban da irin abin da su wa'annan yan bindiga yan fashin daji suke yi wa'anda sau da yawa an sun ɗauka suka tafi da su akan babura ne ko su sa mutane ake tafiya a ƙasa har zuwa inda suke so suke mutane. To, Mejo da karshe. ita eh, wannan gwamnatin fa gwamnatin siyasa ce da cewa janar ne yake shugabancinta ana nan kamar cewa nan da lokacin da su bar gwamnatin nan za su yi wani abu akan tsaron nan kuwa ya danganci yadda suke so don bisa alama waɗansu har sun fara ma tunani ba ma mutane haka kawai ba har da hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi wani magana can baya da suke tunanin cewa suna fargaban a wasu yankuna ba za a iya yin za masu sauraro a nan ne kuma maka kawo ƙarshen wannan shirin namu na afirka a yau har sai allah ya kai mu wani lokacin a maimakon menjo hayashin kumirtaya wani masanin tsaro a kadunan najeriya ni awal kun shirin da gabatar nake cewa sauran jikon Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na BOH muryar musulunci da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government Kebistan Najeriya. A yau ina son ku bani dama domin in taya musulman dukkanin duniya fatan ganin wannan wata mai alfarma Allah ya karbe ba don mu. Na gode kware suna na hada mai kwamfuta mai yama local government Kebistan Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka. Suna na Lawwa Alhaji Abdali daga Agadas Jamhuriyar Nijar. Nijar ina fatan ana gudanar da ibadar azumi don koshin lafiya. Ra'ayina a yau akan cire malamin da aka yi daga limanci a garin Abuja. to na ga wasu na ta rubutawa wai suna nuna farin cikin su wannan bai dace ba sam sam sam sannan kuma wannan malami ya nuna mana yana kishin talakawa saboda abin da ya faɗa gaskiya ne su kuma 'yan siyasa so su do inda wani malami yake zan dan amshin su shata su sai abin da suka ga dama ga gaskiya ana gani a kasa faɗa haka suke so to gudun tambaya suke talaka su tambayi su ko to ai ba za su guje ma tambaya ta ubangiji ba idan babu ta wannan ta duniya to akwai ta lahira saboda haka wannan malami ubangiji Allah ya saka mai da alkhairi ubangiji Allah ya ba shi mukami wanda ya ke wanda ya rasa saboda ya nuna mana malami ne mai kishin ƙasa mai kishin talakawan shi ubangiji Allah ya yawaita mana ire-iren su waɗanda za su fito su waɗa ma shugabanni gaskiya rashin tsaro a Najeriya da wani yanki na jamhuriyar Nijar ko yaro karami wanda bai mallaki hankalin kanshi ma ya san akwai shi to ne matsala da an faɗa ubangiji Allah ya kiyaye Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga nan birnin Damagaram a jamhuriyar Nijar. Ina taya dukkan musulmi na faɗin duniya bisa ganin wata da aka yi Allah Ubangiji ka sa a yi azumin lahiya a kare shi lahiya cikin ƙoshin lahiya. Shirin da ke ciki Allah Ubangiji ka tsare mu alkhairin da ke ciki Allah ka sada mu da shi Allah ka taimaki dukkan musulmi inda suke a faɗin duniya. Mai magana Abdulaziz Prezi daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta iran na makowa fatan alkhairi ni ne mai magana ya haya ahmed da ke haifaffen garin mayashi da ke zaune a kauru local government kaduna state da fatan an ɗauki azumi lafiya kuma allah ya karbe badinmu amin tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa vh malami na gaba gare ka assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya da ta afirka gaba ɗaya yau tsokacin da nake so in yi bisa da'irar mu ce ta jihar agadas kan a fara azumi sun fudo hatsi da rahusa ana sai da an kai ma masu unguwanni amma yanzu da aka kama azumi kan a kama azumi mun ga abin ya tsaya shine muke son mu ji kamar menene ka wannan saikon na tsayawa alhali talakawa suna da bukata saboda kowane mai unguwa an kai mushi buhu bakwai bakwai kaga abin ya yi karamci karam kaɗai kuma an tsaida kenan ya kamata muna kira ga jagorori na da su ya kamata wannan bukatun na talakawa a ka girmama su kwarai saboda wannan abincin shine talaka za ya samu ya samu dan sauki saboda kasuwa ya yi tsada shi kuma gwamnati ya hiddo na saidawa kowace tiya guda dala saba'in da biyar kenan kaga akwai sauki kwarai shine muke kira ga talakawa da allah da annabi su yi hakuri kuma muna kira ga gwamnati shi ma ya ɗauki matakai kwarai bisa wannan abu assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta iran sunana usaini sabon yaro dan fulani daga nan karamar hukumar ganjiwa dishin jihar bauchi na yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan yawa ya gari lafiya ina mana addu'a allah ya bamu sa'a wannan watan da muka shiga allah ya sa mu dashe allah ya sa mun ya sa'a sharrin da yake cikin wannan wata allah ubangiji ya riba mu da dukkan sharrin da yake cikin wannan wata alkhairin da yake cikin wannan wata sa Allah Ubangiji subhanahu ta'ala ya sada mu da shi daga nan na har kullum Usaini sabon yaro dan fulani daga nan karamar hukumar ganjiwa rishin jihar Bauchi Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH barkanmu da warhaka mai magana na Yandu daga Niyami Nijar. Ina fatan yan uwa da suke sauraron wannan gidan rediyo mai albarka kowa ya sha ruwa lafiya musamman ma ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka. Muna musu barka da shigowar wannan watan mai albarka wato wata Ramadan. Allah ta'ala ya haɗa mu da alkhairan da ke cikin shi. Allah kuma ya sa muna daga cikin bayan da za su yi ibada karɓaɓɓiya. Allah kuma ya sa muna daga cikin bayan da za a gafartawa dukkanin yan uwa da suke sauraron a wannan suke sauraron wannan gidan rediyo a ko ina suke a duniya ina musu fatan alkhairi da fatan kammala wannan watan cikin koshin lafiya assalamu alaikum warahmatullahi rediyo yaran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum Ilyas Firizi na kulabar a zuci da take agaris jamhuriyar Nijar muna godiya da wannan dama da ake bamu zan bayyana na game da wannan babban ibada da muka shiga ta azumi ina ta yan uwa musulmi baki ɗaya da shigowa wannan wata na ramadan kuma ina kira ga dukkan wanda suke allah ya hori musu suna da eh, wani abu wanda za su taimaka ma al'umma musulmi su yi kokari wannan dama ce allah ya ba su da yawa waɗanda suke masu dukiya yau sun tai sun bar dukiyar tasu ba su samu dama gaba kai allah ya barka kana raye ga ramadan ya zo to a yi kokari dukiya da allah ya bada a ciyar da bayan allah yan eh, uwa musulmi na duniya suna ta kokari to amma muna ƙara ƙara kuraj game da ƙoƙari kowa abin da Allah ya hore mishi hudu ta ciyar da bayan Allah. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu hace daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin Dastani Rastan na Ayatollah Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara magana dangane da babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake kira Abu Zarul Gifari inda muka yi maganar yadda ya isa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da taimakon Ali dan Abi Talib alaihi salam da yardan Allah za mu tashi daga inda muka tsaya a lokacin da Abu Zar ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya lura da halayensa ya kuma ji karatuttukansa na alkur'ani mai girma da kuma jawabansa ba a daɗe ba sai ya musulunta ya kuma kulla alkawali da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zai rike gaskiya ko menene dacinta daga nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya koma wajensu ya kira mutanensa zuwa ga addinin musulunci zuwa lokacin da zai ji sa sai Abu Zar ya amince amma ya ce kafin ya tafi yana son ya nuna wa wa'annan mutanen Makka inda zai bayyana shi'arin musulunci duk abin da zai faru ya faru don haka Abu Zar ya je kai kai tsaye zuwa farfajiyar da ke kusa da ɗakin kaba ya ɗaga muryarsa yana cewa na shaida babu abin bauta da gaskiya sai allah kuma muhammadu bawansa ne manzansa daga nan sai mu mushrikan makka suka yi ca a kansa suka yi ta dukansa sai da abbas amin manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya cece shi yana cewa idan kun kashe mutumin gifar kabilarsa suna iya hana ayarinku zuwa sham wacce take wucewa ta garinsu abu zar ya sake yin haka a kwana na biyu abbas ya sake cetonsa a wannan karon ma daga nan da ya sai ya koma gida inda ya yi ci gaba da kiran mutane zuwa ga addinin musulunci har zuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira daga Makka zuwa Madina sai ya bi shi Abu Zar yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu ikhlasi a rayuwarsa har zuwa bayan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin halifofin da suka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam halifa na uku ya samu sabani sosai tare da Abu Zar har ya kai ga ya kore shi zuwa kasar Sham da farko sannan daga baya ya kore shi zuwa wani gari kusa da Madina wanda yake kira Rabaza wani busasshen wuri tsakanin Makka da Madina Ana Abu Zar ya rayu shi kadai tare da iyalansa har ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi falaloli da dama na abuzar algifari daga ciki yana cewa allah ya rahamci abuzar zai rayu shi kadai zai mutu shi kadai sannan za a kawo shi shi kadai a ranar kiyama kafin haka don tsananin faɗin gaskiyan abuzar algifari ya kai ga halifa usman dan halifa usman bin affan ya kasa zama da shi a madina don yana ganin yadda halifa ya kusanto da kabul ahbar wani malamin Bayahude wanda ya musulunta bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam amma ya ba shi wuƙa da nama yana ta faɗan fatawoyi a cikin addinin musulunci wa'anda suka saba addini wannan yasa da farko ya kore shi daga madina zuwa ƙasar sham inda muawiya ɗan abi sufyan yake mulki amma ba daɗe ba sai muawiya ya aiko wa halifa da wasiƙa kan cewa idan kana son sham ta ci gaba da zama ƙarƙashin ikonka to ka ɗauke abuzar daga cikinta wannan yasa aka dawo da abuzar algifari madina kan raƙumi kalmomi da babu sirdi don azabtar da shi abu zar ya ci gaba da faɗar gaskiya a duk inda da ya ga ya dace ya faɗa wanda hakan da ƙarshe ya sanya halifa usman ya sha alwashin ba zai zauna da shi a cikin madina ba sannan ya tilasta masa zama a wata hamada tsakanin makka da madina wacce ake kira rabaza a nan abu zar gifari ya ƙarasa rayuwarsa shi kaɗai tare da iyalansa abu zar gifari ya shahara da zudunsa daga duniya sannan baya iya yin shiru idan ya ga shugabanni suna almubazzaranci da dukiyar al'umma ko kuma malamai suna faɗan abubuwan da basu dace ba masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu yau sai kuma gobe idan allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma za mu kai ga tafsirin alkur'ani mai tsarki wanda muka sabaka muku a waɗannan kwanakin masu tarin alfarma na watan Ramadana. A yi sauraro lafiya. Bismillahir Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar maku da shi dr bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبنجي سبحانه وتعالى ينا من إشارة a cikin wannan aya cewa ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku domin tsammanin ku samu takwa a cikin wannan wata na ramadan mai albarka da muke ciki muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya ba mu albarkacin wannan wata ya kuma sanya mana wannan takwa ta kasance tare da mu har zuwa ƙarshen mu. to kamar yadda muka kasance a cikin jiya cikin shirinmu na wannan tafsiri na wannan wata na ramadan insha Allahu kamar yadda muka alkawari za mu ci gaba ne da suratu shams suratu shams kamar inda muka ishara sura ce wacce take gata dai gajeriya dauke take da ayoyi guda goma sha biyar to amma akwai rantsuwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya fara da farko farko ayoyin farko na cikin wannan sura waɗannan rantsuwa ya nuna waɗansu abubuwa masu muhimmanci da ke tattare da ainihin wannan sura suratul shams ubangiji subhanahu wata'ala da yake rantsuwa kamar yadda muka ishara a kowane lokaci rantsuwa tana nuna muhimmancin abin da aka rantse dangane da shi to insha za mu shiga cikin ainihin karatu na wannan sura da kuma tarjama din ma'anarta kafin mu shiga cikin tafsirin abubuwan da ke tattare da aya din ko kuma sura din baki ɗayanta. na neman tsari da Allah daga shaidananne abin kyama. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. i ya kimsa mata fajircinta da shiryarta to kamar yadda muka gani ubangiji subhanahu ta'ala da farko rantsuwa ya fara yi yake cewa washamsi wa duhaha ubangiji anan rantsuwa yake da rana wa duhaha da hasken wannan rana ɗin wanda ne malamai suka ce ai lokacin walaha shi ne waduhaha hasken ita rana ɗin lokacin da ya fito fili aka samu wannan lokaci na walaha to wannan hasken na wannan lokaci wanda shi ma haske ne na rana shi ne ya mai da abin ya zama walaha to ubangiji subhanahu ta'ala yana rantsuwa da wannan to akwai abubuwa da ubangiji subhanahu wata'ala yake nusar da mu dangane da rantsuwa da shams malamai suka ce ai ita rana da allah ya rantse da ita saboda muhimmancinta rana a kowane lokaci masdari ce maɓuɓɓuga ce ita rana ta wasu abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci a rayuwar ɗan adam ba kuma rayuwar ɗan adam shi kaɗai ba ma rana masdari ce maɓuɓɓuga ce ta al'amura dangane da ababen halitta da yawa na farko dai rana ana amfani da ita a cikin al'amura hatta na tsirrai fitowar tsirrai ne da samar da wasu abubuwa na wato za ka iya ɗaukar su a matsayin energy ɗin da ake samu daga ƙasa yanzu misali da dama a cikin wannan zamani an koma al'amari na neman haske ne ko kuma na neman wasu abubuwa da ake bukatuwa da su na fawa na al'amura da ya shafi wutan lantarki ne da ya shafi wasu abubuwa ne na bayar da wasu al'amurori da yake mutane suna amfani da su a cikin tafi da injina ɗinsu ne na cikin gida ko kuma na ma'aikatu manya-manya da masana'antu manya-manya an koma hasken ranar nan shi ake amfani da shi wajen tafi da al'amura a shi kenan muhimmancin rana yana da yawa banda ɗan adam shi kansa a ce aka ce akwai wani sinadari da yake fitowa daga rana din nan musamman a wannan lokaci na walaha da yake mai muhimmanci a fata ɗin dan adam ko suna cewa da shi vitamin e ne nan vitamin ne da yake taimakawa fata ta ɗan adam da ainihin kare wannan fata ta dan adam daga wasu abubuwa na cututtuka akwai wasu ma likitoci da za su iya cewa idan wani yana da rashin lafiya sai an fita da shi an je daidai lokacin haɗin nan an shimfiɗa shi a ƙarƙashin hasken rana sannan zai samu waraka to ashe rantsuwa da allah ta'ala ya da rana ba wani abu ne wanda yake a ɓoye ba muhimmancinta ga ɗan adam da ababen halitta da kuma muhimmancin ga duniya ɗin ma baki ɗaya domin da Allah ta'ala zai tafi da hasken rana da komai da kowa za ka ga babu abin da zai wanzu a cikin duniyar nan sai kuma Allah subhanahu ta'ala yake cewa wal qamari idza talaha yake rantsuwa da wata shi ma a lokacin da ya zo bayan ita din sannan dare ya zo sai shi kuma wata ya fito a lokacin da lalle mun san cewa rana an ta tafi haka samu gurubi to abin da zai biyo shine kamar malamai suka ce amma wannan kamar din Allah yana rantsuwa da shi ne musamman a lokacin da ya kai lokaci a cikin watanni kwana na goma sha hudu kwana na goma sha hudu a lokacin dare na goma sha hudu wata idan ya fito ya fi haskakawa ko ina haskensa ya fito kyawunsa ya fito ya haskaka ko ina to irin wannan wata ɗin da ya kai wannan lokaci a dare na goma sha hudu to a irin wannan ne Allah su ta'ala yake rantsuwa da irin wannan wata ɗin wanda ya haskaka to malamai kuma suka ce wannan shi ma muhimmancin wata ba sai an gaya mutum ba a cikin tafi da al'amura na ɗan adam da kuma cikin al'amura na hatta tafi da al'amura na rayuwa da tsirrai da dukkan wasu abubuwa da ke rayuwa a doron ƙasa sai kuma ubangiji wa ta'ala yake rantsuwa da wuni a lokacin da yake fito da ita ƙasa domin a ganta wato yake fito da duniya domin a lokacin da wuni ya bayyana haske ya fito ta ko'ina to lokacin duniya gaba ɗaya ta haskaka to wannan shi ma Allah subhanahu ta'ala yana rantsuwa da wuni sai kuma ya koma yana cewa wallaili wannan dare shi ma Ubangiji subhanahu ta'ala yana rantsuwa da shi a lokacin da ya rufe ita ƙasa ɗin ya rufe duniya ta hanyar duhun da yake zuwa da shi wannan dare wannan duhu da yake zuwa da shi domin samar da wani abu na hutu ga ɗan adam ya huta ya samu wani abu na kwanciyar rai da kwanciyar hankali to shi ma ubangiji subhanahu ta'ala yana rantsuwa da wannan dare domin muhimmancinsa ga ɗan adam da muhimmancinsa ga rayuwar ɗan adam a kowane lokaci ubangiji subhanahu ta'ala rantsuwa yake yi da dare saboda muhimmancinsa da irin abin da yake tattare da shi wanda shi ma amfaninsa ga ɗan adam ba sai an bayyana shi ga ɗan adam ba kowa ya san irin muhimmancin da yake da shi sannan ubangiji subhanahu ta'ala bayan ya rantse da waɗannan abubuwa guda biyar a cikin rantsuwar da ta biyo baya ubangiji subhanahu ta'ala sai kuma ya koma yana rantsuwa da sama da kuma wanda ya halicci saman wato shi kansa subhanahu wa ta'ala wasama'i wa ma banaha ubangiji yake rantsuwa da sama da kuma wanda ya gina sama ɗin to wannan wani abu ne wanda yake mai muhimmanci cikin jerin gwano na rantsuwa da ubangiji subhanahu ta’ala yake yi dangane da tunawa ɗan adam da kuma nuna masa muhimmancin waɗannan abubuwa da ubangiji subhanahu ta’ala ya samar a rayuwa shi yasa Allah subhanahu ta’ala yake rantsuwa da waɗannan abubuwa sannan Allah ta'ala yake cewa kuma yana rantsuwa da ƙasa da ita ma wacce take ƙasa ɗin da kuma wanda ya shimfiɗa ita ƙasa ɗin. To masu saurare saboda a ƙarancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To da wani ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu man kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Daraktan hulɗa da jama'a na hukumar sadarwa ta ƙasa a Najeriya NCC Dr. Ikechukwu Adinde da shugaban sadarwa na hukumar NIMC mai kula da lamba na ƙasa sun bayyana cewa matakin tushe layukan wayar waɗanda ba su rijista ta lambar NIN ba zai fara aiki ne da litinin 4 ga watan maris na shekara ta 2022 da haka gwamnatin tarayya ta umarci kamfanin sadarwa su toshe layuka na waya waɗanda ba su da lambar shaidar ɗan ƙasa ta nin matakin da gwamnatin tarayya ta shirya ɗauka tun ranar 31 ga watan maris ɗin da ya gabata a sanarwar da aka saki ministan sadarwa na najeriya isa alifantami ya yi wa in najeriya da bin umarnin gwamnati waje rijistar layukansu da lambar ɗan ƙasa ta nin kawanzu dai mutane miliyan 125 ne suka miƙa lambar nin don yin rijista kamar da kuma hukumar nimc ta samarwa mutane miliyan 75 lambar ta nin tun a shekarar 2020 ne shugaba buhari ya ba da umarnin a yi aikin hada layukan wayar 'yan ƙasa da lambobin nin domin daƙile matsalolin tsaro da kuma samar da hanya mai sauki na baiwa 'yan ƙasa tallafi an yi ta ɗage wa'adin rufe rijistar layukan saboda baiwa 'yan najeriya damar su kammala yin rijistar amma alamuna nuna cewa wannan dagewa ta zo ƙarshe da yau litinin kakakin ma'aikata harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya ce idan har amurka tana son cimma matsaya tattaunawar da ake a vienna to dole ne ta gaggauta ɗaukar mataki na siyasa da ya dace a cikin taron manema labarai na mako-mako wanda ya saba gabatarwa a birnin tehran a yau hatib zade ya yi tsokaci akan matakin da washington ta dauka na sanya sabbin takunkumi akan iran duk da ci gaban da ake samu a tattaunawar vienna inda ya cewa amurka ta kara daukar irin waɗannan matakai ne masu cin karo da juna a cewarsa dai kowa san mahukuntan amurka abinda suke yi hannun riga da abinda suke rayawa na cewa suna son a cimma matsaya a tattaunawar vienna ya ce abin da ta yi yana ƙara saka shakku matuƙa akan hakikanin manufarta ya ce abin da ke da muhimmanci a wajen iran da ne aiwatar da abin da aka tsara a kasar domin al'ummarta ba manufofin da aka tsara su akan al'ummar iran a washington da fadar white house ba kakakin makita harkokin wajen kasar ta iran kara da cewa idan har amurka tana son a cimma matsaya to dole ne ta aje duk wani batu na siyasar da ta saba aiwatarwa akan iran idan kuma ba haka ba tattaunawar na ba za ta je ko ina ba to jama'a masu haure kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugabannin sudan ta kudu da ke rikici da juna sun cimma yarjejeniya game da kafa sojojin haɗaka biyo bayan jan kafar da ake ta samu dangane da kawo ƙarshen takun saka a tsakanin su gidan radon faransa ya ba da rahoton cewa shugaba salva kiyar da kuma babban dan adawarsa ko mataimakinsa rek machar sun amince da kafa rundunar soji ta haɗin gwiwa batun da ke cikin gaggan batutuwa guda biyu waɗanda su suka gaza fahimtar juna a kansu lamarin da haifar da cikas game da wutar da jijiniyarsu ta shekara ta 2018 wadda aka yi fatan za ta kawo ƙarshen zubar da jini na tsawon shekaru biyar da aka yi ana yakin basasa a ƙasar sudan ta kudu martin abuja shine wakilin machar wanda kuma ya rattaba hannu akan yarjejeniyar ya kuma ce zaman lafiya ya ta'allaka ne da tsaro sannan kuma sun amince da wannan yarjejeniya domin a samu ci gaba ministan kula da harkokin fadar shugaban kasa a sudan ta kudu mariel benjamin ya ba da wannan yarjejeniya wadda aka cimmawa bayan makwabciyarsu sudan ta shiga tsakani domin samar da maslaha To da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar sabi idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na kuma gabatar da shirin da ma Abdullahi Salo Usman Katsina da karanto mana labaran duniyar muke muku fatan alheri a yi tashin asuba lafiya. Mm-hmm.